ba tun yau ne ma dai ake sato kasa kaze a tsakanin bangaren majalisar kasar da kuma shugaba buhari batun da masana ke maganin ba akwai abin dubawa musamman ganin yadda yanzu wasu kungiyoyi a kasar ke barazanar mamaye zauren majalisar kasar bisa abin da suke kira bijirewa shugaba buhari suke zargin yan majalisar kasar na yi ko da yake jami'ar apc da ke mulkin kasar tuni ma ta kafa wani kwamitin shiga tsakani muni da wannan kwamitoci da ake kafawa wannan mako na zuwa ne yayin da wasu 'yan majalisar dattawa da na wakilai tuni ma suka soma gamuwa da fushin 'yan gani kashenin buharin to wai ko masana ke cewa ne game da wannan sabuwar dambarwar siyasa da ke faruwa a kasar a yanzu honorable abdullahi firimbe tsohon kwamishinan yan labarai ne a jihar adama kuma masanin siyasa ya ce ai wannan ma shine gishirin siyasa to amma fa ya kamata a kai zuciya nesa mutane da suke zuwa cikin majalisa suna zanga-zanga a wannan wuraren majalisa su koma cikin fadar shugaban kasa wanda suke haddasa fitina a wannan kasa wadda suke kawo kasan nan ci baya suna nan cikin fadar shugaban kasa su koma wurin an san su a fito musu da su su yi musu zanga-zanga su gaya musu fefofin nan da kuke turawa zuwa majalisan eh, dattabai ko kuma majalisan wakilai ku daina turawa mu mutane kaza da kaza da suke kokari za su yi wa aiki kasan nan aiki su muke so amma idan kun je kuna zanga-zanga a can sannan daga fadar shugaban kasa kuma ana can ana turo takardu cewa wane da wane ba mutanen kirki bane saboda aka koyar da su kusan ba mu kanmu adalci ba kuma su ma waɗanda ake sa su su je su yi wannan zanga-zanga domin sa su ake yi ba raɗin kansu ba ne an ba su kuɗi ne su je su yi to kusan suna ɓata lokacinsu ne ba su kamo hanyar da za a zo a yi gyara akan waɗannan abubuwa ba ina so ka shi ko wani masanin dr amuka kyaftin na mala malami a jami'ar modibo adama da ke yola wato mautek ya ce ai maimakon mamaye majalisa kamata ya jama'a da su biye da doka ta tsara akan kowane ɗan majalisa mutanen da suke zuwa su je su mamaye a national assembly wanda ya ba daidai ba abin da ya kamata yi shine kowa ya koma mazaɓansa a yi kururuwa a duba duk wakilin da suna kawo a hana gudu a kiraye su idan an yi kururuwan kiraye su ina tabbatar maka shine wannan hanya mafita kenan mata su dawo hankalinsu. Kawo yanzu tuni talakawan kasar su ma suka soma mai da martani malam oscar wannan mutum apc ne na maganin akwai bukatan tsohon bakin manya domin a shiga tsakani tunda dai kowane bangaren na facin gashin kansa sunana malam muhammad hassan oscar mun fara wannan jam'iyya daga npp muka zo apc kwarai da gaske uh, shugaban kasa tana tafiyar da mulki yadda ya kamata amma abin da ya faru a apc ainihin wanda suka wahala a jam'iyyar suka kafa jam'iyyar an yi watsi da su aka ɗibi waɗansu wanda ba su san waɗansu a jam'iyyance ba shine yake ka ta landa a tafiyar APC a Najeriya su Allah da Annabi su duba 'yan majalisa ma suna da hakkin su ya kamata kuma su koma wajen waɗanda tabai su nemi shawarwari ya ƙasa take su kuma idan suka samu wannan shawarwari su je wajen su gaban ƙasa a nemi shawarwari don a gyara ƙasar nan Malam Oscar kenan wani a mutum APC kuma yanzu ma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta wanye Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya